da mai girma gwamna kaso kuma kuma dole a biyar da muka su amma duk wanda na kama na sai da shago cikin tasha hmm. wallahi am sorry hmm. wallahi wane ne hmm. wallahi zai ji ba daɗi sannan yanzu mun gyara tasha mun zuba ƙasa mun labor ana hita ta kowa hita zuwa na na ji daɗin wannan abu da an shekara ana hita kowa guda aka shiga kowa guda aka hita daga zuwa na wanda kuɗi na na local government na gyara wannan hanyar mm. sannan yanzu mm. kadiba ga duk girman gusau mm. ta shagura maka wani da ita central market ko kaura da ba ta kai mu ba tasha uku suka wanda ita akwai babbar tasha akwai sabon gari akwai ta ina ta yan gaba ce amma mu gusau local government a ce tasha guda muka wanda ita to kana ganin za a zanna laha irin haɗin gusau ba za a laya ba ba za ka hana mutane lodi gehe gehen titi ba to in ana lodi kuma gehe gehen titi ana ajiwa kana ganin mun sai din security ku sau local government ba security to ina son in tabbatar maka wanga sati za za mu shiga na january za mu tada tashar labin labin duk wani wanda ka ɗaukan mutane tun daga bakin junction din unguwa gwaza abin da ya kawo nan da zama wurin hmm. ina ganin alaulauri duk na zagaya na gani hmm. wallahi zai koma sha. Hmm. duk wanda mu kama yana lodi waje wallahi abin da za mu ɗaukai ɓarawo saboda yanzu muna son Allah ya kawo mana sauƙin tsaron ga kuma Allah ya hara kawo mana sauƙi shi yanzu ka sani an ka yaya wayan ga SPG din wayan gawa 'yan sakan kara ganin so ka shiga daji ɓarayi na son ka yau cikin gari kuma gari wanda gari an da gusau to idan ba mu yi takin kiya ba hmm. za mu zo mu rage da barawo cikin gari gusau hmm. Hmm. to ina son kame a sike su zan buɗe tashar labin labin zan buɗe tashar lalan yanzu lalan yan kaje tun da bakin AA ranu lodi aka yi har abin da ya kai ya wuce damba duk lodi aka yi to mun san suwa ne aka ɗauka ba mu san ko suwa ba hmm. sannan kuma a zo aji mutum ba mu san ko wani ne ba hmm. za mu ɗauki za mu yi tax force mai ƙarfi hmm. wanda zai hana aje mutane waje da ɗaukar su wanda a kama ji kowa da kanshi yanzu ka je mai laina za mu buɗe da ita ma in ka tun da bakin gidan ruwa lodi aka abinda ya wuce yana baga duk lodi aka kana ganin shi gina garin mu sake yake mm-hmm. ina son ka sani gusau sake take mm-hmm. kuma ba wai mai girma gwamna ya ban guso bane kawai in zo in kwance gida ina mm-hmm. jin daɗi an ban kanto ma a aiki ne an ka bani ja haraka gusau ba haraka wasa ba ce dole sai mun tashi tsaye mun rika mai girma gwamna mai girma gwamna ya je ci gaba da aiki mu kuma ya bamu da tsaron gari kuma ya bamu da wani fiyar gari gusa local government ba abin da za mu yi sai godiya to ina so in tabbata ma satan game zuwa mm. za mu za mu buɗe tasha guda uku mm. gami ta gusa hudu za za mu haramta duk wani lodi na bakin hanya in dai gusauci a takaici a dawo cikin tasha a dawo cikin tasha tasha kuma za mu sa security duk wanda ya shigo ana kallon shi duk wanda ana ganin shi za mu ɗauki mataki na wannan sannan ne kamar da ya kace kuɗin shiga yanzu ko da mun ka zo local government akwai yan kwamitin rabano da ka zuwa daga federal suna son su ga menene an ka tara wallahi ina gaya ma tun daga ne up to november <laughs> wallahi ko dubu goma ba a je baka so local government revenue hmm. zero revenue duk da kamfuna da bankuna zero revenue muke to daga zuwa na hmm. na ga abin akwai tashin hankali sai na naɗa kwamiti karkashin hmm. jagorancin aliyu mai shinkawa na ce shi tsohon ma'aikacin banki ne kuma tsohon ɗan rabano ne na haɗa shi da kuma sakatare haziki na mai memba guda bakwai na ce aje a zo da report hmm. na ya za a aita takulan din hmm. yadda raba wannan makka ta haya hmm. banza to ina jiran suna ba su sati shida yayin su sati ina jiran sauran sati biyu su kawo to ina ga ma cikin satin nan kudi wallahi na yi mamaki abin da na gani wuri guda sun kai operation kala ta gusau kala ta gusau ga sati dubu shida aka samu dubu shida wani ne kawai suka arzita kansu to cikin ikon Allah ranar sun kashe karan nan sun kai operation <laughs> ka san abin da an samu <laughs> wallahi za ka sha mamaki ba kasuwa kasuwar christmas ce da sauransu wallahi an samu kuɗi su yi dubu ɗari biyu hmm. yini guda hmm. maimakon dubu biyar da ake maimakon dubu uku ne tunda kasuwa biyu suka bamu dubu shida maimakon dubu uku sai gamu da dubu ɗari biyu saba'in da wani abu ya ba akwai kamfanin fiyo wuta da sauransu yanzu wanda muna kiran su tournament su shekara shekara suka biyan kuɗi yanzu haka an fara ba su demand notice wanda kuma kowa zai je biya ta banki ba za mu ashi kuɗi ta hannu ba mu ba za mu yadda raba nawa ciyayi ba za mu an shi raba kuma za mu tane aiki da su yanzu kararen da aka kawo ɗarin nan biyu da saba'in mhm. ina ganin su na yi mamaki mhm. matsalar su mhm. ta hanya na saji aka masu tiwa hudu tan taya ta ƙasa an ka cike masu wurin su yanzu next two weeks akwai katangar su ta waɗi kudin su da maka tara su ne maka masu gyara da su shi a ka'ida kada ka zo ka yi da na cin rabanu za ka yi in ka ci cin rabanu za ka yi ka waɗi kuma za ka yi nasara ba amma an ka ashe rabanin mutane masu aiki da shi su gani muddin kana masu aiki da shi to tabbas za su biya raba amma ka an ci kuɗi ga hannu wai da hannu an ansa kuɗi ba da sit mu hana kowa ya ba da kuɗi ga hannu in ba tare da an ba shi tela ko receipt ba duk wanda mu kama yana ba da kuɗi mm-hmm. ga ɗan rabanin mu mm-hmm. bai an shi ba mm-hmm. to shi ma cin hanci ne za mu kama shi mm. za mu mika shi anti-corruption mm, mm. a yi maganin shi sannan ga kamfanona yanzu fiye wata duk mana na masu demand notice ga yan gidan biredi ga gidajen mai ga bankuna ga kamfanona gare mu kusa kai mu ya kamata a ce mu ba sai mai girma gwamna ya ba mu ko sisi ba idan za mu riƙa raba mu riƙa shi da kyau mu kula da shi da kyau wallahi yana gaya ma babu wata lokal gama za ta kai mana bane amma menene mun isko ya muci sannan kuma ka sani ko menene gyara yana da waya sai an bi shi a hankali yanzu idan mun kata da tashoshin da insha Allah security zai ragu matsalar security za ta ragu sannan rabano zai dan karu sannan imagine yanzu ka diba ka ga kwatunan mu nan gwaggwaza da sauran duk kwatar da gusau hamma da hmm. ga sati ba so su kawo dubu shida to ina so in gaya ma yanzu in gwaggwaza a ce yau kwamitin gaidara hmm. da su in gwaggwaza hmm. ya ba da sai ya shi kuɗi ina da yakinin sai an samu dubu talatin ga ni ba wai ta kwatunan sauran gaba ɗaya ba da aka ba da dubu shida ga sati to ka bari ina son watan ka shida na harko za ka yi mamaki za mu sai ta kusa da ikon Allah ba za mu matsa ba ba za mu yi tsauri ba amma za a bi doka ka bi doka ka zanna lafiya shi mulki na Allah ne in ka bi doka in ma ka jawo shin kai ka sani Allah ka ba da mulki kuma Allah ya ba mu sannan ya tashi an sa ta bai shawara kai amma doka sai an bi ta lodi wajen gari sai an bashi mm. sannan raba no sai ka biya shi mm. kowa ya ga kokarin da mai girma gwamnati kai na aiki wusan local government to dole mu kare mai mutunci ne sannan ne kuma za mu ɗauki mataki sosai mm. za mu haɗa kai da hukuma mm. zura mm. na ganin cewa masu zuba share cikin lambatun da aka yi sabo yanzu ya gama kasan matsalar mu ba mu saba ba a yankuri ba mu saba ganin ga ayyukan ba mu kayawa ne so bisa ga kaduna sauransu am sorry na ce mu kayawa ne to yanzu inda za a gano mu ne aikin gani mai girma gwamnati kai mu wada kan muka zuwa wannan ba mu taɓa ganin irin aiki ba hmm. kaga mun zama kaya aikin nan ne to mu yi maintain ɗin aikin nan mu mai girma gwamna hmm. mu gusau local government matakin local government za mu ɗauki matakin na ganin mun kare gusau da hmm. aikin da muna shine abu godiya gare mu da gode ma Allah an muna aiki mun kare shi aiki na jama'a ne mai gudun gwamna zai gwamna shi ya gama amma aiki na nan to mu kare shi mu kare mu ɗayan mm. mu da ƴan uwan mu mm. da jikokin mu zo su isko aikin da Dr. Dauda Lawan wannan mm. sun so da yawa akan bugo ma cikin dare ah, da swahe da rana ko da yaushe kan jikila jama'a idan suka ga yanayin zamantakewa ko kuma hulɗar ina jin sai kun ba jama'a to sai irin yadda tunanin ku duka ya koma waje musamman yankunan ka na waje Ah, gani irin yadda haɓasa da gwamnati ke duk da yake lamuran tsaro ba komi ne ake fayyacewa ba ah, wani ƙoƙari kuke ganin cewa ah, wannan kusancewa a madadin gwamna ya zama tarihi nan gaba kaɗan kamar yadda ake ta ƙoƙari a kai masha Allah alhamdulillah mm. kamar yadda ka tambaya wannan mm. muna da guda shidda waje hmm. muna da mada hmm. muna da rijiya hmm. muna da magami muna da wanke muna da wonaka muna da ruwan ɓaure alhamdulillahi muna da kyakkyawan fahimta sosai da jama'an nan ya saboda muna ta tada kansulolinsu kullum muna samun report abin da ka faruwa ko muna iya kai mu kamar yadda ka sani maganar tsaro wata aka gani ga jarida wata kuma sai dai a gani mm. ina so in tabbatar maka yanzu haka mm. kiraye-kiraye na samu tun shekaran jiya mm. zuwa ya wuri jiya gaba ɗaya mutane suna nan melena sun wace shi sojoji sun gudo sun ƙi komawa ba mu san dalili ba mun kira sun ce sai talata mu zo su yi mana bayani to su kuma bayan allah nan sun ka ci ah, to sojoji sun ka baro gari balle mu yanzu in ka zo nan gareji mai lena muna tare da kansila rijiya gashi nan mm. ko da bulo suna can tare da su mm. sojoji ne sun ka an ka zo an ka kwanta ma mm. an ka an shi bindigar su guda hudu an ka kone masu hilos in ji barayi to su yana wayo ayan enforcement an samu ba da wanda ya mutu to mutane na dan shakku shakku sai ga sojoji sun kashe kayan su hukumi suka jira mm. dole za su taho su mm. mutane na nan mm. muna nan muna kokari kuma aiki ya nisa wanda ba sai mun gai abin da cikin matakin da an ka dauka kan rijiya amma yana tabbatar mana insha Allah zuwa talata duk abin da ka sha ta sha insha Allah akwai matakin da an ka dauka kamin su koma cikin garuruwan su zanna za su ga abin da zai faru insha Allah irin mada yanzu ka ga mada kwatar kwashi to mada an fara wani abu wanda babu shida hmm. da daga madani zuwa yan ta aka wannan abu hmm. yanzu da ranar kata hmm. sai ga kawai barawa biyu uku sun zo sun tare sun an shi mashin ɗin mutane sun an shi waya sun an shi kuɗinka suna iya tarewa su uku ga yini su ma muna nan mun rubuta report ba zan gaya muku matakin da za mu ɗauka ba nan gidan ruwan amma su san mun sani sannan mazaɓinmu kuma na cikin gida guda biyar ai su ma ba karamin tashi hankali yake ciki ba saboda mi informant sun cika mana su kuma za mu ɗauki mataki dama tambayar da na so ko kuma bayanin da na so yi kusan da ya cewar harka ta infoma tana gurgunta tsari a kowane lokaci kwarai da gaske yanzu yan kama infoma aka kama wajiji zai kyale shi ya kyale shi mm. yanzu kare nawa mm. kawai bai da ko <laughs> eh. wallahi an kama shi an sai barawo ne infoman ne mm. na rajin Allah bai kare ta tana dare sai dai ba kwanci yan wani can wallahi tallahi kai shi zai ni magana wai da aka cewa an ka gama mulki humara zo su kama ka shin me yasa humara ba su kama informa me yasa me yasa humara ba su zuwa su kama barawan da ya kashe mutane kuma an kama shi an kashe su ce magana mu ba za mu yarda da wannan ba ina gaya maka in foma wallahi ba zai sha daɗi ba sannan akwai mataki na ɗauka wanda shi ma yana kawo mana in foman cikin kusa sosai amma mutane ba su gano shi ba shiga ta local government Allah ya sani gano kabu kabu yan na pep i'm sorry akwai ɓata gari ciki da yawa akwai su da yawa yanzu matakin da mun ka ɗauka zamu san ɗan kabu kabu nawa a gare mu kusa mai sana'a kabu kabu wanga shi sana'a da ne ka ci abinci mm. za mu mai rijista za mu bashi jacket riga mm. duk wanda ba zai iya sa jacket ba wallahi ba zai kabu kabu cikin gusau ba mm. saboda ba dan kabu kabu ne shi mai fitar abinci in ka ce sa jacket bai jan haushi zai sa saboda fitar abinci shi to akwai waɗanda ba yan kabu kabu ba ne kuma su ne ka zuwa suna buge yan kabu kabu suna sace masu mashina suna bi hanya amma idan ka sa jacket kuma da rijistar ka da hmm. aida ka kuma sai mun mashi ko da ka zo ne ta wurin damba ka sace mashi dinan ka buka ka sa jacket din shi hmm. za a diba nan ka da hmm. hoton ka a ga cewa tuhumon ga mai mashi din sunan shi sani salisu to kuma ga hoto ne kai kuma mai sunan ka kaga in ka an shi jacket din shi ka da aida ka sannan ai da kaɗin nan ne zai ɗauki nan baka ta kafa ka misali a ce mm. sani salisu mm. o'owan da mm. ai da kaɗin ka zai to sani salisu o'owan idan rigar ka kuma jacket ɗin ka za zama o'owan register ka za zama o'owan to ko da Allah ya sa wani ya ɗauki mashin ɗinka zai ta 'yan sanda za su ba su dama duk security agency ɗin ga mun kai masu takarda muna son su ba mu goyon ba mm. har hezba har zaro ta hakkuwa mm. a tare ka an ganka ba rigar ka buka mashin din wane ga mashin da nan ba o'o mm. amma kai ina da ka da mashin za mu samu sauƙin wannan sannan za mu tsattace wannan sana'ar za mu gano yan kabu kabun gaskiya za mu gano na karya saboda yawanci yan kabu kabun karya su ne ya kama da yan cikin gari yan na pep su ma za mu yi umarni da su saboda kasan san idan ka daɗa nan hituwa zai taxi hmm. town services hmm. su ma za mu nan da su hmm. za mu gaya musu ga yadda muka su muna so a tsabtace gusau gusau zamfara gaba ɗaya Allah ya kawo mana canji wanda mu taɓa gani wanda muka bi da tuntuni to dole ne mu yi tsaye muga cewa mu rika mai girma gwamna gusau local government especially gusau local government da headquarter mu tsabtace ta da duk sana'o'inta da kamfanoninta idan mai girma gwamna ya gama harkar gusau local a gama mana gyara mu gusau local government za mu ɗauki matakin aza wa'annan abubuwan na shara dustbin za mu sai motocin ɗaukar shara mu ba za mu jira sai environment ta mana ba mu kan mu gusau local government namu tsari ba za mu bari garin mu ya lalace ba mun je garuruwa wasu mun hita mun ga yadda aka shirya local government local government wuri ne wanda aka taimakon jama'a mm. wanda kuma aka taimakon gwamnati to za mu tsaftace garin mu mai girma gwamna ko shagan mahaus ya ga yadda aka tsaftace gan mahaus to mu kan mu za mu kawo na mu kuduri na ganin cewa mu rika mu gwamnatin jiha na ganin tsaftace garin mu sau insha Allah to madalla ah, mu dawo ga mai gaya mai aiki na'am su hawan gwamnati mai daraja gwamnati ya zagaya ko ina faɗin duniya ya ziyarci jihohinmu musamman jihohin da ke tunkaho da cigaba ya so farawa kason farko na biyu har na uku na kan yanzu gusau kusan ita ce babba alƙarya kuma an soma da ita kuma yanzu haka ayyukan na nan ta yamma kudu da arewa ya kuka ɗauki wannan kuma me kuka ɗauki wannan a matsayin samun jajirtacce irin da lawan wannan abu babban jin daɗi ne mm. mutane bayan Allah mm. masana mm. mu talakawa mu talakawa ga muna mu roƙi Allah Allah ya kawo mun alheri jihar Zamfara Allah ya taimake mu juku kan bayi ne Allah ya kama dakta da wanda aikin da aka yi cewa aka yi bai yiwa yanzu shan ba ga yan basaja ba da ya baje cewa sun ina zai samu kuɗi sun haukace sun mance da cewa sun kai ina mai girma gwamna zai samu ward guda balle a ce wa gare shinkahi wa gare kaura wa gare mi Allah zuwe shi to sun mance da wannan maganar to ka sani yau mai girma gwamna ya samu bajar hannu kuma ina da yaƙini ina da tabbas zan koyi harkar maganar mai gidana da ikon Allah da izinin Allah budget ɗin ga zai tabbata mm. za a implement da sarakai har da maluma ta zama kamar ba mu da masu hannu ya da mu jirgin nuhu bar bako bako zinari za mu hago kai za mu bi kai mu kafin ka kira mu harrago ƙuri'a ce gata mu rugo yanci ne za mu mallako na da masu madalla masu mu dai kai tsaye wannan tasha ta gold city fm ta kwatuna rediyon ku da mawayinku na salula da shafin mu ta yanar gizo www.goldcityfmgusau.com tare da mai girma kan tuman karamar hukumar mulki ta Goso honorable yahya garba assalamu alaikum Wa wake kan layi eh, Ibrahim Lagos sabon hanya karfin yakin duk zuwa wa hanya garba to madalla na'am to wace ma kake da ita a cikin wannan shiri gudunmawa ta dai ta farko ita ce ina da mai girma shugaban karamar hukumar mulkin ta barka da zuwa to madalla tare da tawaye na'am na'am to kamar da na ɗan kishin jiha mm. yadda shugaba na yake da kishin jiha tun hmm. daga sama har haka wato tun hmm. daga mai girma da ta dauda lawan dare hmm. zuwa YGG mai Allah. Ina muku barka da zuwa kuma ina ba da shawarwari. Irin waɗanda ya ɗauka kuma sun yi gobe amma ga wasu shawara guda ita suke da fara duk su muna ba da shawara ko da ko ko ina ne. Akwai akwai nan bayan model primary mm, na'am inda ake zuba mm. hanya ce amma an mai ita ana zuba shara na'am ina roko da mm. girma gaban karamar hukumar mulki da ya diba ko da a a sa wurin nan kuma a hana jama'a zuba shara wurin nan saboda ana samun falana wuri na'am hanya ce ta jama'a amma an mai da hanyar da su ne sun ma suna ba dubara ba su na'am <laughs> muna godiya kwarai da gaske to madalla sifili takwas sifili takwas hudu daya bakwai shida bakwai shida daya to masauraran mu ah, ɗaya daga cikin masoya kuma masu fata alkhairi kuma ɗaya daga cikin abokan aiki wato ah, abdulmalik salihu ma'azu ya ba da kyautar katin naira dubu ga duk wanda ya bugu a gudunmawa ta musamman da fata ta alkhairi da eh. samun nasara ga jagorancin wajiji a karamar hukumar mulki ta busau assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah kai da karhin ka yau Allah Suleiman Lawali barka da wakari barka da aiki barka da fama ina yin mayan baki barka da zuwa to mayan baki suna jin ka Masha Allah, suna na Muktar asibitin shagari ne magana da yawon kungiyar mabugawa ya ta jihar Zamfara. To Madalla Muktar, kana biye da mu kuma ka ji mu tare da mai girma kan tuman karamar hukumar mulki ta Gusau. Ina jihar Suleiman Lawli, duk wani dan jihar Zamfara na Suleiman lawali hmm. Wallahi sai dai kawai ya taimaka da addu'a wannan lamari Ubangiji Allah ya kawo mana eh, ƙarshen shi. Amin. cewa anan Suleiman Lawali hmm. abun gaba wai wuri guda ya ka tsayawa ba hmm. yanzu misali alin Suleiman Lawali yanzu kamar shi da mai girma kan koma yin magana hmm. a hakikanin gaskiya duk wanda an yanki ne ana ba zai ji dadi ba wallahi abun babu daɗi ubangiji kuma Allah ya kara kawo muna ina kira dai ga al'umma da matasa a dage da addu'a a dage da addu'a domin ita addu'a makami ta mumini idan an ka addu'a bi izinin lahi sai an kai karshen wannan matsala bi izinin lahi ubangiji Allah ya kara kawo da wani zaman lahiya a jihar Zamfara da Najeriya Allah ya wannan abu karshen yau yau karshen shekara ubangiji Allah ka sa daga yau ya riga ya zama karshe kenan amin ya zama tarihi Allah ya kawo cikin jihar Zamfara Najeriya da yankunan mu gaba ɗaya amin malam muktar mai da su baki gida lahiya Allah ya saka mara alheri gidan Allah saka mai alheri Allah sa a tashi lahiya magana muktar a cikin gari to madalla muktar kuma kana da kyautar katin waya daga <laughs> abdulmalik na'am eh salahu to muna godiya kwarai sifili takwas sifili takwas hudu daya bakwai na'am hmm. <laughs> alaikum assalamu alaikum wa alaikum wake kallai Halima ce daga Ed e, member ta ƙungiyar mabuga to maman halima ina fatar kina biyu da mu kuma kin ji mai girma kan tuma karma ko mulki ta gusau gaskiya na jiya na'am to wace fata kika yi masa ana da kudurin canza muna lokal gannan mun ga zani ubangiji dai Allah ya taimaka amin Allah kuma ya taimaka gaba ɗaya jiha da ƙasar mu baki ɗaya Allah ba mu da wani wato ana kin ga an soma gyara ko jagoranci to amin amin muna godiya kwarai da gaske Allah ya mai da amin amin kuma kina da katin naira dubu daga abdulmalik salihu ma'azu to amin ya allah sifili takwas sifili takwas hudu daya bakwai shida bakwai shida daya salamu alaikum hello to idan an bugu a ji akwatin rediyo ko kuma wayan salula kira na ta shigowa salamu alaikum hello hey eh, salamu alaikum wa alaikum assalam wa ke kan layi mallam bakiru adamu daga magani bakiru adamu to bakiru ka ji mu tare da mai girma kan tuma ina tare ina jin ku tare da honorable waisi Allah ta'ala ya sanya alkhairi amin ya Allah ruwa da aka dabbaka Allah ya tabbatar da su amin amin amin kuma ina mai kira ga honorable kan tuma don Allah a diba na hanyar mu hmm, hmm. insha Allah tana hmm. cikin budget insha Allah wani za mu ga budget din da ba taɓa yi ba insha Allah an raka mu sai mun jira an rako mu gaskiya ne hmm. Hmm. to Allah wani rawul ya taimaka a san wani abu da akai akai insha Allah za zama tarihi in Allah yadda a ƙara kamar da addu'a da izinin Allah amin ya hayya ya kai mu da izinin Allah ba da izinin Allah muna godiya hmm. insha Allah za ku kwana cikin nutsuwa da ikon Allah hmm. Allah ya saka da alkhairi amin ya Allah sifili takwas sifili takwas hudu ɗaya bakwai shida bakwai shida ɗaya assalamu alaikum wa alaikum salam. wa ke kallayi maman musa Baza mun ba ta magoya to maman matsa ina fatar kina biye da mu kuma kin ji mai girma shugaba muna biye da muna dangane da abubuwan da an alhamdulillah amin amin yankin mu baga na'am wallahi muna fama da matsalar ruwa musamman matsalar ruwan hmm. ko yake yaran mutum sun zuwa jirgi, inda ta samu ruwan daɗi ruwan ne aka iya muna kawo muna gida na'am muna haka Allah a rubu ya bada iko yi ma cikin aikon yara aka a samu cikin layin. To ya yi, <laughs> to ya yi. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Eh, eh, eh ah, na'am. Eh, insha Allah. Ta ce tana roƙo. Eh, cikin ayyukan ganin alheri to a sa su ciki. Akwai matakin da mun ka ɗauka. Na'am. Mun yi liyasin da wani kamfani wanda zai muna mm. boholes ko ina ko wani hot mm. motorized insha Allah za mu bincika hmm. nan ga da baga mu tabbatar da hmm. inda addarwa hmm. saboda babban matakin da muka son mu dauka muna son mu ga cewa ba wai harkar ruwa gwamnatin jiha da adda haƙi ba mu ma ku solo kagame muna da rawar da zamu iya taka za iya zuwa mu yi bohol bohol motorize wanda zamu hana tsallaka gulbin nan ne dan tsallaka gulbin nan duk wanda an duk wanda agusa tsakani da Allah ga shi na faduwa yaran mu ɗayan kowa ne sannan kuma don ma tsallaka hmm. wurin na ɗiyanmu ne in Allah ya dama man musa in hmm. Allah ya da ikon Allah za mu yi kokari mu ga mun shawo kan matsalar ruwa gehe gehen dam din nan yadda za mu yi bohol bohol yadda za a taimaka ma jama'a insha Allah wa alaikum assalam ake kallai kamfanin nan hmm. kana Abdurrahman na'am Abdurrahman Husaini daga nan jihari to Abdurrahman Hussaini ka ji mu tare da wajiji wace fata kake da ita ina wa Maryam baki fatan alheri na masu hmm. ai kana kana jiko yana jin ka hmm. ko ko makaho ko makaho yanzu jihar zamfara sun jihar zamfara ta samu ne ko makaho yanzu jihar zamfara don haka mu shugabannin hmm. tun daga gwamna har zuwa mai girma kantoma muna musu fatan alheri ubangiji allah kudin da suke da shi na gyara ubangiji allah ya dafa musu amin duk wanda zai kama cikas a wannan tafiya ubangiji Allah ya da maganin shi amin malam Abdulrahman Allah ya taimaka Allah ya taimaka ina godiya malam Abdulrahman ina godiya kwarai da gaske sifili takwas sifili takwas hudu ɗaya bakwai shida bakwai shida ɗaya salamu alaikum wa alaikum salam wa ke kan layi ana magana da lawali no more less lawali no more less no more less eh alhaji suleiman lawali ya kokari alhamdulillah ya aiki alhamdulillah ka ji mu tare da mai girma shugaba ina jin ku tare da mai girma kan toma to madalla wace fata kake yi ina yi maka fatan alheri kuma ga shawara zan bayar na ah, na ji yi magana a kan gyaran mm. kamar ake share hanyoyi insha Allah nan gaba mm. so tabbas gaskiya saboda muna da marasa kishi a cikin gusau local gama don yanzu haka waɗannan sababbin ayyuka da ake idan ka biyo kaga waɗannan gotocin da an kai za a ga abin ba kyawun gani hmm. a kwashi shara a zuba ciki rake ne bine ne to ina fatan mai girma tantoma zai kula da wannan hmm. insha alheri insha Allah ah, kuma Allah shi kare mu da gwamnan mu Allah ya tsare shi da sharrin masu sharri amin yawa na nan to mun gode no more less ran kai ɗaya yanzu ma kana akwai miss call 36 assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wake kallayi assalamu alaikum wa alaikum assalam muna jin ki wake kallayi ba ce maman faruk to ba maman faruk daga yaro to madalla kina tare da tashar to madalla muna godiya kwarai da gaske ubangiji Allah sa a tashi lafiya amin amin amin amin Allah ka rike muna gwamnan mu da kyau amin amin kuma Allah shi taimake shi shi kare shi da shirin makiya amin amin maman faru ke cikin jaha mu kuma Allah ka kara haskaka muna amin amin muna son dauda muna son dauda kuma muna nan muna mai addu'a ko ba ko titi <laughs> to to mun Mun so shi mun so shi kuma talaka muke kuma muna nan muna mai addu'a Allah na karɓi addu'a talaka. <laughs> Eh, kina ji na? Kina ji kina ji? Hello? Hello ina ji. To Abdulmalik Salihu Ma'azu ya ce to ba katin naira dubu ba ke an baki da dubu biyu. Masha Allah to ubangiji Allah ka rike muna. <laughs> <laughs> tabarallah sifili takwas sifili takwas hudu ɗaya bakwai shida bakwai ina jin mu sake ɗauka wannan salamu alaikum ka jaya rediyo nan kowa ka ta salula muna jin ka yawa kuna magana da Muhammad Ibrahim daga nan Shirwa da Sabo Hanya Muhammad Ibrahim ke eh, daga Shirwa da Sabo Hanya to madalla ina fatar kana biyu da mu kuma ka ji babban bakon mu yau eh ina biyu da ku gaskiya sosai kuma muna mai girma da girma ciyaman na kusa zuwa gurin mun barka da zuwa ina ansawa kowa gaskiya muna jin da ya sosai kuma ubangiji Allah kara Allah kara sawa ka gwamnatin kuma Allah kara rabu ikon tafiyar da ayyuka eh, eh a koda yace kuma muna muna jinjina wannan addu'a ubangiji Allah taimakon gwamnatin daura amin amin ya Allah kuma yau na godiya wallahi idan muna majalisa ne su muka ce wani a kira muna godiya sosai wallahi to masha Allah <laughs> ai daraja Allah Allah Allah amin amin muna godiya kwarai da gaske turan kaɗe idan muka ci gaba ba wayan ba su isa mutane <laughs> don mu samu miss call 36 ah, kuma muna ba masu raran mu hakuri ah, ita dai wannan tasha a cikin guso take kuma headquarter jiha kamar yadda ake jin mu a ko'ina to insha Allah lokaci bayan lokaci ga dukkan ayyukan ci gaba da suka taso to za mu buɗe ƙofa mai girma shugaba mai masafkin mu to ya shigo ya ma al'umma bayani a ta kowane bangare mai girma shugaba bamu ba ka dama kila da ba ka tambaye ka ba ko ka son ka isar da saƙo na godiya da neman haɗin kai da goyon baya ga jagorancin mai gidanka his excellency dauda lawal da kuma kai kanka kashin kanka a wannan karamar hukuma masha Allah mm. to alhamdulillah <clears throat> ina godiya ga waɗanda sun ka kira mm. da waɗanda sun ka ta kokarin su kira mu sami mu ba mm. muna godiya Allah ya saka masu da alheri magana ta farko wadda zan dan bayar a takaice magana da Ibrahim Yobo ce ta magana bola na san da bola na wurin sosai duk wanda ya tashi yarancin mu da ya san da wurin nan wurin akwai bola kuma gashi an yi hanya wurin hmm. amma rashin kula da ita hmm. to shine haka mai da wurin bola hmm. amma na tsaya na kwantar da hankali da yawa na lura da menene yasa aka zuba bola wurin nan to duk nan bayan kurmin nan gaba ɗaya gaskiya ba a yi wurin zuba bola ba a yi provision wurin zuba bola ba da kasuwar turin wada da makwabta nan wurin gaskiyan magana babu provision na wurin zuba bola wurin nan hmm. to yanzu ko ka ce hmm. za ka yi hanyar wurin nan hmm. idan baka yi provision wurin da za a zo a zanci zuba shara ba da kwashe ta akai akai to gaskiya aikin banza ne za mu yi kokari matakin local government mu ga wani hili an na local government nan kusa ga wurin nan mu zagaye shi mu yi shi wurin shara dan shara kuɗi ce yanzu za mu sa matasan mu su zanki kwalata suna konewa hmm. suna tura ga buwa kamfanin za su su ci hmm. insha Allah za mu dibi hmm. hilin da kusa ga wurin nan ne sannan abu na biyu <clears throat> wanda na kaso in gai wanda ban gai ba dazu na daidai muna gode ma Allah muna gode mai girma da ka da lawan dare bisa ga damar da ya ba mu yanzu ka sani cewa duk wata daga ungwata mun kawara kowane wata ya ce a ba mu magani mu matakin local government hmm. mu raba mu asibitocin mu hmm. an ba mu magani mu raba ma asibiti goma sha ɗaya hmm. na primary care ɗinmu na kowane wata mun kai sannan kuma yanzu haka wanga wata ya ƙare har an kira mu an ce mu zo mu ƙara ɗaukar magani a ba jama'a wanga ci gaba ne an ce kuma continuously ne an ta yake nan abinda mun ka daɗe ba mu gani ba kenan to yadda mai girma gamjin guzo ya ɗauki matakin hmm. taimaka ma mutane hmm. da magunguna hmm. mu matakin lokal government yanzu haka ina so in tabbatar ma da na magani na basin na shanu dabbobi yan uwan mai hilla ne akwai mutanen kware mutanen arziki masu kiwo akwai hausa mu mutanen arziki masu kiwo mun so basin wanda ƙarshen watan ga na januwari za mu samu wuri kowa ya kawo mm. dabba ta yi. Mm. a yi mata mm. ba sun kyauta ba za ka ba da ko naira ba to kaga mai girma gwamna ya ba mu magani mun mutane mun gode mu kuma matakin lokaci mai mulaka mai girma gwamna mu kuma na son mu taimaki dabbobin mu domin su yi lahaya mu samu nama na kwarai sannan za mu zagaya kwatuna kuma gyara kwatunan mu domin mu zan kicin nama na ce hankali mm. kwanci ciyar da insha Allah mm, sannan mm. abu na karshe karshe na ya to da tsari na POS da na ce mutum hamsin na ce kai akwai masoya akwai mabukata kara kai sittin to na so in tabbatar ma da yanzu POS ɗari mun ka biya anytime daga yanzu za a kawo kuma za mu matasa kuma za mu ba su grants na hora Hmm. sannan kuma zamu, mu bi su supervision mu tabbatar da su yi sana'a student dan hmm. makaranta mutum na hostel yana da pos ɗin shi hmm. ana iya tura mu dubu biyu cikin dare sai ya zo ba sai ya ta wajen makaranta ba cikin hostel din su akwai mai pos ba ni ga kati na cire mutum na karatu yana samun dan abin sai handa dan abin sai abinci sannan mata akwai tsari kasu ji shiru akwai tsari wanda mun kai musu wanda haɗin kai da fadamatili hmm. akwai tumaki ta yi hmm. da awaki hmm. insha Allah cikin watan gaisa shiga na gobe duk wata mace za a bata jana a kuya biyu da mansuri guda wata za ta samu tunkiya biyu da rago guda kyauta babu ko sisi sannan na eh, akwai fridge fridge da za mu da. shi kuma watan uku muna son duk abin da mun ka rubuta wata uku in Allah yadda za mu taimaki mata hmm. mata da matasa sun ba da gudunmuwa sosai hmm. wurin ganin cewa mun kai labari sun yi addu'a sun yi wanda su an ba su tsoro sun rike hmm. to su sani da ikon Allah da ikon Allah za su ji daɗi kuma za mu taimaka masu kuma za su tabbatar da gwamnatin da da lawan dare gwamnati ce ta talakawa abun da ba a saba gani ba da za a gani yanzu akwai fadamatiri shiri da aka yi muna nan mun ba pumps muna da kungiya wurin 160 da wani abu cikin mm. gusau mm. wadda za ta unhana mm. to ina so in gaya ma duk lungun da ka sani cikin gusau ko cikin ruhu ne wallahi an kai kungiyar nan dan su wasu daga cikin yan fadama din da yake sun san watan da aka yi da abu sun ce suna mamaki na har yanzu ban turo kungiya ta fasinal sai ta jama'a can da haka shehu raba aka na ce to ba gwamnatin mai girma gwamna gamji ba bai ci mm. bai bari a ci mm. halaka ta talaka a bamu talaka kayan su mm. mu ba mu zo mu saci kayan talakawa mun zo abinda an ka bamu marabat mai sar da sako arziki Allah kai ne wallahi ba mai ta kai ba Allah ba da yawa za ka ga sun mulki idan sun zama gwada ko abin sai ne to da kama zo kai sati <laughs> wallahi kala kama jama'a kayan su eh. saboda wallahi Allah dai ka azurta eh, dan mun ga wa'anda sun ga mulki yanzu kuma sun yi cutar amma yanzu ga sunan suna da dan ma dan hmm. wala to lai saka musu kayan su hmm. dan ka saki ka gama Allah shi kuma zai raka maka kwarai da gaske ita duniya haka take hmm. sauki gare ta kada ka dauki cewa yau kai ne wallahi gobe ba mu bane to kai maza kai abin da yake yi ka ci kayan kowa idan iya kayan ka ba ka cewa kai ɗari bisa ɗari kai mai gaskiya ne amma dai kwatanta gaskiya ka ta yi karyar kaya shi ne kiran da aggare gare ni da godiya ta musamman ga kansuloli na da sakatare na wallahi ban taba zuwa da abu ba mm. son kai musu ko so guda mm. duk abu da kawo na ci gaba mm. wallahi ina zuwa suna ba haɗin kai alhamdulillah to ina godiya da wannan ziyara na kawo kuma na ji daɗi wanga gidanmu ne akai akai da nan ki zuwa duk abu da zai na ci gaba zan zo na yan gaishe alhamdulillah wannan ya zama idan rediyo na farko babba wanda zan ji da shi wanda kuma zan ba da gudunmuwa ta a kai in Allah yadda ina godiya salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu to madalla masu sauraron mu kai tsaye an ji mu a daya tare da mai girma an toman karamar hukumar mulki ta gusa honorable yahaya garba ya ce jira kaɗi muna godiya kwarai da gaske sakatare hamisu magami da sufa kansila tudun wada Ah, nasiru dukku da honorable salisu rijiya a ah, honorable ali wanke alhaji bello abdullahi chairman wajiji foundation honorable aliyu mai shinkafa da press secretary yazid lawali musa da murtala umar garba da pe Al-Amin manga da chief protocol hamza da hashimu usman abdullahi jama'a da aliyu yahaya da honorable sa to honorable sol administrator da kuma rabi'u wato rabi'u almadina sai musa umar uh, hod kaura polytechnic da sauran tau da kuma babban hadim ya rage ya rike daga gaskiya hannu ya saka ido ina jin muhammad bilaminu eh. to bisa muna godiya kwarai da gaske allah shi rika shi dafa shi kariya tare da bada nasara kuma aminu aminu salisu mai rago a to na ga ai tsaye ke cicicip da kuma dukkanin shugabannin sassan zartarsa na wannan tasha bisa jagorancin janar manaja injiniya a mustapha rabiu bakura da sauran abokan aiki musamman shamsuddin zainu tsafi da kuma busur ibrahim dauran da kuma dan uwa to dan jarida kuma academician uh, kuma dan kasuwa a abdulmalik salihu ma'azu a eh, wanda ya bada kyautar kati ga duk wanda ya bugu kuma masoyi ga tafiyar wajiji wanda ya nuna cewa a yaushe kana tare da mutum kana son shi to ka nuna kuma ga zama ka zama sadauki to abdulmalik muna godiya kwarai da gaske da kuma shi ma zai dan mamman ah, ya taho kai tsaye shi ma to ina jin to ga alama dai akwai inda yau aka gwabza to a madadin su ga baki ɗaya da abokanan aiki musamman mai rike da tasha a daidai wannan lokaci kasim almustapha kayata musa ɗala da rawaya da kuma bilaminu kala kala kofar jange a madadin su ga baki ɗaya ni suleiman lauli gusau da na jagoranci shirin nake ce da mai saurare mu kasance lafiya. Rakiyar kama shiri kai Yau wai didi ake da lawan da